wannan mutane sun samu matsalan ishirwa sun bace cikin hanya kuma mutum shida an ka kawo su a nan garin jirko an ka ba hannun polisai mata guda da namiji biyan. su suna suka kawo labarin abin da ya faru. eh suna suka kawo labarin kuma kwamfuta na polisai ya hada su da oyin hatta prefe na shi da kanshi na duk yana da labarin zantar nan aka da su ba shi labari. Mm, an ce akwai mutane da dama waɗanda kishirwa ta kashe a cikin hamada. Wani ƙarin bayani haka kuke da shi nan? To, eh, na ga tabbata cikin wannan mutane hamsin ne arba'in da su wannan duka su. Cikin arba'in da su wannan akwai mata goma sha bakwai. Akwai yaro biyu kuma akwai yara kankana da zai wannan da ake shan nono wannan shi uku wanda suka rasu. Su an kai ga tantance ko 'yan wace ƙasa ce haka? muka ce kamar wanda mutanen da muka samu cikin su guda biyar ko sun kana matan nan da cikin Nigeria ne suka ce eh, yawancin su duka kamar mutane kana da mutane Nigeria da labarin da muka samu. Su mutanen waɗanda suka samu isa nan da riku'in kamar mene ne suke cewa za su Libya ne ko kuma Turai ne za su? Eh waɗannan mutane kamar za su tafiya Libya ne kuma a cikin wannan mutanen da shidda a gaba ma biyu cikin su jiya sun ga gaya ma shugaban eh, OMT yake yawancin suna tsaye suna tsaye su tsaye da su tsaye amma an ce an ɗauki ƙwararren matakai haka na hana irin wannan tafiya da ake kamar kuma kuke nan a iyaka na Nijar da kuma Libya eh, menene yake sa har yanzu ba kai ga shawo kan irin wannan matsala ba wannan matsalar eh, kasuwan abin da ya sa matsalar ya yawa kurai kuma akwai kamar eh, gwamnati da zai da ya dauka wannan kamar matakin da aka dauka matakin da aka dauka ta yi nauyi sosai ko ba a sani ba ko da an ka tafi bisa gogowa bisa bisa mataki abun kaman eh, yara ne kaman masu duka mutanen nan da muna eh, saurare da su da muna labarin da masu abamu amma kamar su take eh, motocin nan da suke fiye da sauransu duk akan bashi da suke fiye kuma a wasu mutane sun duka shi kenan amma ba ya fidda su kuma motocin da abin da ya kama da sauransu wannan duka kenan sun sun zama ba su aiki bayi ne kamar kuma mutanen da masu tsere wannan suma suna iya kuɗi masu yawa sun fara ba da kuɗi ne kamar da kamar jikar da suna biya kamar jikar da biyu ma suna bada cikin haka nan abin da kuma.